assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, barkanmu da dawa wannan hutu da muka tafi na takaitaccen lokaci a ah, kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci mun ɗauko tarihin wani bawan Allah wato da aka yi a baya wani attajiri wani mai kuɗi mai dukiya mai gonakai da kuma dabbobi wato wanda ake kira Ali Hafiz wato mun ɗauko bayani akan haɗuwansu da suka yi da wani makiyayi ah, da ya fito daga wani bangare na wannan ƙasan suka tsaya da shi ali hafiz sun fa suka fara tattaunawa wato a cikin su har shi wannan makiyayi ya nuna ma ali hafiz wani abu mai kama da dutse mai daraja wato yana da haske yana da sha'awan gani har shi ali hafiz ya fara tunanin ta yaya zai iya samu wannan wannan dutse sai shi wannan makiyayin yake gaya ma ali hafiz cewa ai wannan ɗan ƙaramin dutsen da ka gani sai ya baka kuɗi masu yawa ya kuɗi masu yawa sai ce ai sai sai maka shanu guda ɗari ɗan wannan abin da kake gani na dutse mai ƙyalli wato ana kiransa lu'ulu'u yake gaya ma shi alhafis wato abin da bature yake kira diamond sai alhafis sai sake mamaki sai ce ɗan wannan ƙaramin abu to ka a lokacin shi yana kwatantawa da iya dukiyansa yana ganin ana maka maganan shanu ɗari ɗan wannan abu mai ƙarami haka ɗan ƙarami sai ya ji mamaki sai ya ta mamaki sai shi wannan bawan Allah ya ce a to in za ka samu wanda ma ya fi wannan ai ana maka maganan shanu ɗari biyu ne ko kuɗi ne masu yawa wanda in muka kimanta su a yanzu ana maka maganan miliyoyi so ka san kuma ɗan adam yana son ci gaba a kullum idan kana da ɗari biyar yau kana son gobe ya zama kana da dubu guda in kana da dubu guda kana son gobe ya zama ya fi wannan kuɗin da kake da to sai shi ali hafiz ya ce to ina zai samu wannan abin yake tambayan shi wannan bawan allah makiyayi sai ta ai ai can ƙasashe da na baro abubuwan nan suna da yawa to shi sai shi wannan ali hafiz sai ya ɗauka tunanin cewa a'a to bari in fara shiri fa in kama hanya na neman wannan abin da ke da daraja ta yadda zan ƙara bunƙasa hanyar samuna so sai ali hafiz sai koma gida sai fara tattaunawa da iyalansa akan gaskiya yana so ya yi tafiya mai tsawo kuma wannan tafiyan ba maganan mako guda mako biyu ba ne a'a tafiya ne wanda za a tafi nema ba a san lokacin dawowa ba ta yiwu a yi wata guda a yi wata biyu ko a yi shekara ma to amma kafin ya tafi sai wani hikima sai sayar da waɗansu daga cikin dabbobinsa ta yadda zai samu uh, guzuri mai yawa ta yadda tafiyansa ba za ta wahalar da shi ba sai ita uh, mai ɗakinsa ta yi ƙoƙarin kada ya tafi irin wannan tafiyan ya yi ƙoƙari ya tsaya mana da su don kaga akwai kewa akwai tunanin in ya tafi bai dawo ba ya za mu yi to haka dai da yake shi ya ƙwalla faransa sai ya yi ƙoƙarin dai ya fahimtar da ita don ya samu ya tafi so daga baya sai ta amince iyalan suka amince akan wannan tafiya da shi ali hafiz zai yi ya bar musu guzuri da yawa sai ya shiga duniya ya tafi neman wannan lu'ulu'u to da ya tafi ya yi tafiya ƙasashe da dama ya tsaya wurare da dama ya yada zango wurare daban-daban ya tahi neman wannan abin da mai daraja wato lu'ulu haka ya ta tafiya ya kwana a nan ya tashi a nan ya yi sati guda a nan sati biyu ya daɗe a wannan tafiyan bai dawo ba to haka dai ƙarshen rayuwarsa ta kasance ko da ya zo ya batun neman lu'ulu'u a can bai samu ba haka a can rayuwarsa ta ƙare shi wannan bawan Allah bai dawo da rai ba so kafin ya tafi sun tattauna da shi wannan uh, bawan Allah akan wannan tafiyar nasa shi wannan bawan Allah da ya nuna masa wato wannan lu'ulu'u wannan makiyayi da suka haɗu da shi Ali Hafiz so shi Ali Hafiz bai samu dawa ba rai ya yi halinsa a can to a kwana a tashi wannan gona ɗaya daga cikin manya-manyan gonaki na shi Ali Hafiz sai zama an fara sayar da su to wanda ya saya ɗaya daga cikin gona na ali hafiz ba a jima ba da yake akwai kamar rafi da ya ratsa wannan gonan so a kwana a tashi shi wannan wanda ya saya wannan gona yana zaune a bakin wannan rafin da ke wucewa da ruwa sai ya ga abu yana ƙyalli yana haske sai ya ji mamaki wannan abun menene sai je ya ɗauka sai ya duba sai ga ka ashe wani abu ne da bai sani ba amma dai wannan abin abu ne da ba a saba gani ba sai ɗauka to a hanyarsa na ya je ya nuna ma wanda suka sani sai ya haɗu da wannan makiyayin da ya nuna ma Ali Hafiz lu'ulu a farko sai shi wannan bawan Allah da ya sayi gonan Ali Hafiz sai ya haɗu da wannan makiyayin sai nuna masa ya ce a bawan Allah ni na ga wani abu haka yana da daraja yana da kyalli ban san ko menene ba ne ko ka san ko menene sai shi wannan makiyayin ya duba sai ce to a wannan abun kaman lu'ulu'u ne a ina ka gani sai ce a wuri kaza sai ce to mu tafi mu je mu gani sai suka tafi da wannan shi bawan Allah wanda ya sayi wannan gona a hannun Ali Hafiz tare da wannan makiyayin suka je sai suka fara dubawa sai suka ji mamaki ai ga wani nan irin wannan abin da ke hannunmu suna cikin dubawa sai ga wani can ana dubawa kuma sai ga wani can to ashe ga sunan da yawa a cikin wannan gonan da wannan bawan Allah ya saya a hannun Ali Hafiz to suna dubawa sai suka ga ashe cike yake da waɗannan lu'ulu'u na wannan dutse mai daraja da ake kira lu'ulu'u sai shi wannan bawan Allah makiyayi sai ce Allah hakim Allah sarki sai ce wannan bawan Allah da aka, sayar maka da gonansa wato Ali Hafiz ga abin da ya je nema a duniya ashe gashi nan a cikin gidansa ashe gashi nan a ƙarƙashin ƙafansa shi bai sani ba so haka dai wannan tarihin ya tafi to 'yan uwana abin dubawa a nan shine ba kowane lokaci ba ne za ka bar inda kake ka je nema wani wuri wani lokaci rashin dubawa ne rashin duba menene za mu iya yi ne rashin duba menene yake kusa da mu rashin yin dogon hange ne to darasi a nan shi ne ya zama tunaninmu yana da tsayi ya zama ina muke yanzu ina muke so mu je idan muka ɗauka daga cikin hikimomi na waɗansu dabbobi da Allah ya halitta sai ka ga akwai wani dabba da ake kira kurege a lokacin rani a lokacin nan ne yake shiri yake tattara abubuwan da yake bukata yake tattara duk wani kayan abinci da yake tunani idan an shiga damina zai yi wahalan samunsu ko ko shi ma karan kansa ma zai yi wahalan yawon neman abinci to sai ya tattara abincin da yake bukata sai ya ajiye ta yadda idan damina ta zo ba zai yi wahala wajen neman abinci ba wato abin da yake tunanin zai nema nan da wata shida nan da wata bakwai a lokacin ranin nan ne yake ƙoƙari ya nema ya tara ta yadda a wancan lokacin ba zai wahala ba so ko mu idan muka koma muka duba akwai abubuwa da dama waɗanda za ka ga idan kai tunaninsu yanzu in kai tunani nan da shekara biyu nan da shekara uku ina nake so in kai me nake so in zama wannan ba ya tsaya akan mai saya da sayarwa ba kawai a'a hadda mai aikin gwamnati hadda mai yin aiki a kamfani hadda mai yin aiki a ƙungiyoyi masu zaman kansu kada ya zama tunaninka kullum shine menene zan samu a yau kuma in na samu yau shi kenan wato na je nema duk abin da na samu na yau na canye gobe na fita na samu na canye idan ya zama haka tunaninka yake to duk ranar da fitan nan ta zama akwai matsala ko an rufe gari ko ko a kayi rashin lafiya ma baka iya fita ba to za ka ga za a samu matsala babba shi yasa ko aiki kake na gwamnati ko aiki kake na ƙungiya mai zaman kanta ko sana'a kake yi shago kake da shi kasuwanci kake yi sana'an hannu ne kake da shi tunaninka kada ya zama a yau din nan yanda nake yi haka zan ta yi har abada Ha'a kada tunaninka ya zama haka saboda idan karfi kake da shi yanzu nan da shekara goma in Allah ya bada rai da lafiya sai kaga karfin nan fa ba karuwa yake yi ba yana raguwa ne idan ilimi ne kake amfani da shi ilimin nan kullum yana ƙara ci gaba ne abin da ka sani yau da gobe abin da ka sani yau ka yi hasashe gobe ta yiwu gobe abin da za a yi hasashensa ya fi ƙarfin abin da ka yi hasashensa a baya so ƙoƙarin ya zama kullum abin da kake samu yau ko ko wannan daman da kake da shi ko ko wannan matsayin da kake a kai ba a nan kake so ka tsaya ba akwai inda kake so ka cimma sannan tunanin ya zama ba a duniya kawai ya tsaya ba a'a ya zama tunanin yana da tsawo fiye da wannan duniyan da muke ciki Allah ya halicce mu ba don mu zauna a wannan duniyan ba Allah ya gaya mana za mu koma gare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma za mu koma zuwa ga Allah so wannan tafiyan kamar rayuwanka kamar tafiya ne ka fito daga wani wuri kuma za ka sake komawa wannan wurin a kan hanyar nan da kake tafiya menene za ka yi ma wannan hanyar ta yadda wannan dawo wanda za ka yi ko ku wannan tafiyan da za ka dawo ka dawo cikin sauƙi ka dawo cikin ni'ima ka dawo cikin walwala ba a ce ka bar nan kana kan tafiya to sai ka ga ga matsaloli da dama a nan akwai ƙaya a can akwai rami a nan akwai hatsari a nan ga dai matsaloli da dama to idan kana tafiya kana gyara waɗannan matsalolin sai ka ga dawowanka ya dawo cikin sauƙi ka dawo ka samu makwanci mai kyau kada tunaninka ya tsaya a wannan duniyan tunaninka ya tsaya ta yaya za ka yi amfani da wannan dama da Allah ya baka na lokaci ne na dukiya ne na ilimi ne na sanin ya kamata ne na hikima ne na sanin hanyoyin mu'amala da jama'a ne na hanyar warware matsala ne na hanyar yin wa'azi ne na hanyar faɗakarwa ne na hanyar ya za ka taimaka ma mutane ne to kowane irin dama da Allah ya baka ka fa sani wannan daman ba ta tsaya a kan kanta ba a'a dama ne da Allah ya baka kuma zai tambaye ka ya kai amfani da wannan daman ka yi amfani da shi ne wurin cin jarabawa ka yi amfani da shi ne wurin faduwa wannan ya rage naka Allah dai ya baka dama na ka yi kirki ko kuma kai ka taɓe ka yi abin da ka so to ƙoƙarin shi ne Allah ya riga ya baka dama tun da ya baka rai ya baka lafiya ya baka tunani to ya za ka yi amfani da wannan rayuwan da wannan lafiya da wannan daman da Allah ya baka na ka cimma jarabawanka na nan duniya da kuma na ranar gobe kiyama idan muka koma so yan uwana maza da mata a jan hankalinmu dai kullum shine kada ya zama mun zama masu cima abinda bahaushe yake kira cima zaune kai kana zaune sai abinda aka nemo aka kawo maka a kai ƙoƙari kai ma ta yaya za ka yi ka samu ka taimaka ma wani kuma mu waɗanda Allah ya taimaka ya ba waɗansu daman maki. kada mu yi amfani da wannan daman mu kaɗai ka yi ƙoƙari na kusa da kai ya amfana da kai <clears throat> ka yi ƙoƙari na kusa da kai ya ce alhamdulillah da Allah ya ba shi mutum irinka kada ka ce baka da ilimin zamani kada ka ce baka da ilimin boko mutane da dama waɗanda Allah bai ba dama sun nema ilimin boko ba sun yi abubuwa da dama ba su zauna haka nan ba sun yi abubuwa da dama na da suka amfanar da jama'a so don haka kowane lokaci tunaninmu ya zama ina muke jiya ina muka kai yau ina kuma za mu je gobe kiyama insha Allah da wannan za mu dakata a nan in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu